kamar za a ce shara kenan ga abin da shawar gani a nablus ya fassara a cikin littafin su ta'iru mujalladi na farko shafi na ɗari uku da talatin da ɗaya kuma wannan hanya ɗin babu kwanta a kanta ƙura ce bututu kamar shara ce kawai kuma gefe da gefen ta babu wani abu da misali zai iya gyara hanya ɗin kamar hanyar ruwa da ake wanda a yanzu ana ce mai kwalbati Eh, ko a ce lambatu duk ba wannan to wannan yana nuna cewa biyan bukata ne da kuma taimako a bisa wasu abubuwa da aka yi nufi a zuciya ko kuma tafiya ce wadda a cikin ta babu daɗi saboda ƙura da ake samu hanya mai faɗi wadda mutane sukan tafiya a kanta kuma akan samu wani lokacin akan yi rijiya gefenta mai waƙi da magana aure ne ko kuma na abu kamancin wannan Allah da shi ke da sani wallahu alam. Soyan annabi shakamalan awwal adali. masanin fasarar mafarki mai domin annabi